Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf wanda aka fi sani da Abba Gida Gida ya jagoranci ruguje wasu plaza da ke kan titin Rescos a birnin Kano, Najeriya. Mu kallo da sauraron mu idan har kuna tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo muku. Za ku ji mu da cewa gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf ya fusata inda ya jagoranci wasu gidaje wajen ruguje su a titin Rescos da ke Kano. Idan dai ba ku manta ba, abba kabir yusuf ya yi wani firici na cewa duk wasu filaye da kuma kadarori na gwamnati wanda gwamnatin baya ta riga ta siyar to ya zama mallakin gwamnati sannan kuma za ku ji mu da cewa ya umarci wato ma'aikatan tsaro da suka hada da ma'aikatan hizba ma'aikatan civil defense da ma'aikatan 'yan sanda da su wato kwace duk wasu kadarori da yake mallakin gwamnati kafin nan a zo a wato kafin a zo a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 bayan rantsar da shi abba kabir yusuf wanda aka fi sani da abba gida gida ya yi wasu furuci inda yake tabbatarwa da jama'ar jihar kano kan cewa duk wasu kadarori na gwamnati gwamnatinsa za ta tabbatar da cewa ta kwato su sannan kuma yana kira ga mutane su ba shi haɗin kai wajen mara masa baya wajen kwato kadarorin gwamnati har ila yau dai a wannan furuci nasa ne dai bayan da aka rantsar da shi a ranar litinin wato 29 ga watan mayun shekarar 2023 ya umarci duk wasu jami'an tsaro da suka hada da jami'an hisba jami'an civil defense da jami'an 'yan sanda da su kwace duk wasu kadarori da suka zamanto mallakin gwamnati idan dai ba ku manta ba gwamnatin da ta riga ta shuɗe ƙarƙashin gwamna abdullahi umar ganduje tsohon jihar kano an san shi da wato siyar da kadarorin gwamnati wanda suka hada da makabartu masallatai kasuwanni da ma guraren tarihi na jihar kano waɗannan dai gurare gwamnati ta kasance dai tana siyar da su ga 'yan kasuwa da kuma waɗanda suke 'yan uwanta wanda suka hada daga iyalansa da ma 'yan uwa da abokanan arziki da kuma abokanansa idan ba ku manta ba dai gwamnan jihar kano dai ya siyar wa ɗansa wata ma'aikata a kan kuɗi naira miliyan goma daga baya dai ɗan nan nashi wanda yake ya kasance ya nemi takarar ɗan majalisa a yankinsu wato abba ganduje ya siyar da wannan ma'aikata ta jihar kano a kan kuɗi naira miliyan ɗari uku. a dalilin haka dai gwamnati wanda take kan mulki a yanzu ta sha alwashin kwato waɗannan kadarori wanda gwamnatin baya ta riga ta wato wanda gwamnatin baya ta riga ta yi wakaciwa tashi da su ta mallaka wa kanta wasu ma ta mallaka wa 'yan uwa da abokanan arzikinta a daren da ya gabata abba kabir yusuf ya jagoranci tawagarsa inda ya nufi wato filin rescos da ke kano inda ya nufi nan gurin dai aka jagorantar da wato rushe gidaje da kuma plaza a wannan fili da ke rescos gwamnatin baya dai ta siyar da waɗannan filaye wanda yake mallakin gwamnatin jihar kano ne inda ake wasan polo a cikinsa inda aka siyarwa da 'yan kasuwa suka gina plaza da kuma shaguna da ma ofis-ofis a wannan fili abba kabir yusuf dai a wannan daren dai ya jagoranci ruguje waɗannan gidaje a daren da ya gabata inda da isarsa wannan titin ya sa aka rufe tituna da za su kawo mutum wannan titi na rescos aka tabbatar da kowa baya wucewa ta wannan titin sannan kuma aka jagoranci wato ruguje waɗannan gurare a inda gwamnatin kano ta tabbatar da cewa gurin nan daman na mallakin gwamnatin jihar kano ne taki dai da gwamnati wadda take kan mulki wato gwamnatin abba kabir yusuf wanda aka fi sani da abba gida gida mutane dai sun fara wato jajinta masa ko kuma mutane sun fara yaba kokarinsa kan yadda aka ɗauko kan yadda aka ga ya ɗauko azama na kwace kadarorin gwamnati a inda wasu kuma suke ba da shawara maimakon a dinga rushe waɗannan kadarorin gwamnati ya kamata a dinga mallakawa